Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba ni ke da ni ke da An dade ana kira don a ba wa matasa dama a fagen mulki sai ga shi kuma an waye gari wannan matashi ya zo bai ba da misali mai kyau ba. 'Yan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai a ga kamar waɗansu sun riga sun wuce doka. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da 'yan gwagwarmaya da ke zauna a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Hajiya Hurera Musa wadda ke zauna a birnin New York. waɗanda muka gayyata domin nazari kan batun marin da ɗan majalisar dattijai mai wakiltar adamawa ta arewa alisha abu ya rika kwafsawa ta mace na nemi jin matakin da suke gani za a iya ɗauka na kare mutuncin mata da kuma ladattar da wakilan talakawa da suke zubar da mutuncin waɗannan mukamai ga abin da hajiya hurera musa ke cewa first of all ni dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafaran da yake ya bar ofis din nan secondly gaskiya mata su tashi tsaye in ana musu abin da bai kamata ba kar su zauna suna shiru su ringa magana kuma su kuma waɗannan politicians din nan su fal gane cewa wannan lokacin ba lokacin da ba ne yanzu lokacin social media ne kar ka ɗauka wai abin da kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a rikodin ɗin ka ya so I hope wannan will be a lesson. Zai zama ishara. Mutane ba kawai mata ba, kowaye da yake cima wani zalunci to ya yi hattara. Don za a iya rikodin ɗinka a fitar da shi. Kuma, but the only time da zai zama eh, ya yi amfani wannan rikodin in dai eh, hukuma ake eh, hukumomi. Hukumomi. Sun taking action. an ce yanzu in kai laifin nan a punishing ɗinka in ba haka aka yi ba waɗannan politicians ɗin nan ko masu kuɗin nan ko su waye ne duk wannan dai wanda ya san cewa shi yana da rufan kashi da sirrin shi zai iya tozarta wani ya san zai je ya ba da kuɗi ba abin da za a mishi don yin hukuma ba zai shi komai ba to the only time da zai eh, wannan zai stop which na ji daɗi IG ɗin ya takin action ya ce a kama shi mutumin nan a je a kulle shi i hope ma da gaske ne kin gane amma lesson din is that gaskiya police din Najeriya da duk jurisdiction din Najeriya ya kamata su ringa kallon waɗannan abubuwan yi aiki da shi eh, su investigate din shi kuma in aka finding mutumin guilty a prosecuting din shi period. Yawato Madam Helen ke kuma ce shawararki? shawara na shine na farko ina kira bisa ga gwamnati gwamnati najeriya su yi kokari su taimaki mata domin kamar yadda na faɗa abin da yake sa mata cikin wayannan damuwoyi kuma wayansu halaye da bai kamata ba kuma suna zama cikin abuse wato suna zama karkashin mutane da suke ci masu zarafi domin reshin abin zaman gari in za iya taimako mata a yi training ya mata suna tafiya makaranta a goyi bayan su sauran mata da ba su iya zuwa makaranta ba a koya masu sana'o'i sannan na biyu na yi murna domin a yanzu kamar yadda ita Hajiya ta faɗa akwai social media mata idan abu ya faru haka da ku ya kamata ku faɗa ma hukumomi ko kuwa 'yan sanda a gaya musu ga abin da ya faru kar ku zanna a ci gaba da cin zarafinku kuma ina fata ya zama abin koyi ga sauran shugabanninmu suna jin mu shugabanninmu wayanda akwai wayanda kamar yadda na faɗa akwai wayanda suna sun ci zarafin mata kuma suna kan ci zarafin mata amma ba zai ci gaba ba domin Najeriya na canjawa saboda haka ya zama abin koyi eh, hausa sun ce idan ka ga gemun wani ya dau ka shafa ma naka ruwa ko wannan fata zai zama abin koyi a wurin sauran shugabanninmu bai da kyau ku ci zarafin mata sannan a karshe na san an saba kafa komitoci a najeriya yawancin lokacin an kafa kwamiti za a announcing cewa an yi kwamiti amma ba za a taba jin menene suka tarar ba wani irin conclusion da aka zo da shi ina fata wannan kwamiti da aka kafa bari justice ya kasance wato gaskiyan ta fito idan shi wannan mutum ya yi laifi to a hukunta shi daidai yadda ya kamata kuma na kira ga hukumominmu a kotu dinmu gaskiya wani abu wani damuwan shine idan sun tsaya da gaskiya sauransu ba su yin gaskiya amma idan sun tsaya da gaskiya duk lokacin da aka kama mutum ya ci zarafin mace ko ya yi wani laifi a hukunta shi daidai yadda doka ta faɗa. Najeriya mun nan za ta canji. To shirin domin iyali ya kuma nemi jin ta bakin waɗansu da ke zaune a nan Amurka dangane da wannan batu ga abin da suke cewa. Abu ne wanda bai yi wa kowa daɗi ba, bai yi mini daɗi ba, a mazayina na ɗan adamawa da kuma ah, matashi. saboda an dade ana kira don a ba wa matasa dama a fagen mulki sai ga shi kuma waye gari wannan matashi ya zo bai ba da misali mai kyau ba wannan ya nuna cewa ya nuna yadda amfani da karfin iko a kan talakawa ya yi nisa a kasanmu na najeriya domin kuma a haka ba abu ne wanda ya yi nisa yana faruwa tsakanin ba tsakanin shugabanni kawai ba yana faruwa har ga eh, eh, ga kungiyoyin addinai da makarantu da sauran wurare akan takurawa talakawa jama'a aka takurawa talakawa a takurawa jama'a amma ba su da bakin magana eh, abu ne wanda ba mu ji daɗin shi ba duk da cewa ya yi ya fito ya amsa laifinsa ya yi kyau ya yi kyau yadda ya amsa laifinsa ya kuma ya ba da haƙuri Uh, wanda na san mm, kuma na yadda mutanen Najeriya sun yafe sa sun yafe mai amma ya kamata doka ta yi halinta uh, ba yadda za a yi irin wani abu ya faru a kasashe da sun ci gaba kamar na Amurka saboda ko shugaban kasa ya ɗaga hannu ya duki wani ko wata sai doka ta yi halinta ba wanda ya fi karfin doka wannan ya nuna cewa demokradiyyar mu har yanzu muna baya. Kamar yadda maganan dukan yarinya da sanito ya yi yana nan a fili ana an kuma gas bidiyon da yadda duk abubuwan suka faru. Abin da yake takaici shine idan matsayi um, 'yan Najeriya an suka kai wata matsayi gwamnati sai a ga kamar waɗansu sun riga sun wuce a uh, uh, doka. saboda haka su suna wani matsayin da doka ba za ta kama su ba wannan matsalan ba yau aka fara ta ba an daɗe ana yin haka amma ba a ɗauki mataki yadda ya kamata ba da tun farko da ake yi an ɗauki mataki an hukumta wadda ya kamata talakawan nan fa su suka zaɓe ku su suka kai ku inda suka kai ku in kuka sauko kuna taka su to ai bai yi ba abin da ya kamata shine duk inda wanda ya laifi komi matsayin shi idan dai za mu bi dokan yadda ya kamata komi kowane ne ya laifi ya kamata a hukunta shi ba talaka kane ne ya kamata a ringa cin mutunci ci ana hukunta shi ba ana ganin laifin talaka amma talaka wannan ya kamata su ma a ji kukansu a dube su kuma a kyautata musu inda aka taka su wane ne ya taka su komi matsayin shi ya kamata shi ma a bashi horo yadda ya kamata an yi waɗansu daga baya sosai sosai waɗanda ma suka fi wannan muni amma ba a ce komi ba an kyale shi yasa yake cin gaba to da an gyara tun daga farko da haka bata ci gaba ba idan za a horanta wannan ya kamata waɗanda suka yi daga baya masu ma a hore su daidai yadda ya kamata Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana. Mu koma kan zargin cin zarafin ƙaramin yaro kurma a makarantar kurame ta gwamnati da ke kuje Abuja. Yanzu dai a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baƙin namu Helen Bako da kuma Huraira Musa 'yan gwagwarmayar kare hakkokin mata da ke zaune a nan Amurka. da dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da ba da umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.